Dédorer le game en vie. Sous-doser les ondes avec des flots qui pètent les plombs. Nouveau king du biz, négué. J'ai mis à terre la concurrence parce que j'ai peur de pèse en NCC. Je représente. The voice Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu barkan barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Juma'a ta babbar rana. Da ta zo daidai da ashirin ga watan Nuwamba na shekarar dubu biyu da ashirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Dosar filu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa 'yan gudun hijirar yakin Habasha wajen dubu ɗari biyu su ketara zuwa Sudan cikin watanni shida zuwa goma sha biyu masu zuwa. Ƙasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin cacar baka. sannan ma'aikatar kuɗin amurka ta kakaba takunkumi ma wasu kamfanonin ƙasar rasha biyu jiya alhamis saboda zargin su da ci da gumin wasu 'yan koriya ta arewa marasa galihu kanin labaran kenan aka saurara kungiyoyi masu zaman kansu na shirin maka majalisar dokokin najeriya a kotu akan batun yin dokar amfani da yanar gizo garuruwan arewa da suke fama da rashin tsaro a kullum ana sace mutane tun ana yi a dazuzuwa har dawo shigo cikin gari amma wasu ne sun rasa abin da za su yi a majalisa sai su je suna maganar yanar gizo a daidai lokacin da kwamitin sauraron korafe-korafen cin zarafin da 'yan sanda suka yi a najeriya ke ci gaba da aiki muna ɗauke da rahoto na musamman haka kuma muna tafiyar shirin da ɗan gari wanda gidajen rediyon da ke abota da murya amurka ke kawo mana sai kuma nasihar juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya. Zasar filu, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa 'yan gudun hijira wajen dubu ɗari biyu su ƙetara daga Habasha zuwa Sudan cikin watanni shida zuwa goma sha biyu don guje ma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin Habashar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira wajen dubu ɗaya da ɗari takwas da tasa'in da shida ne suka ƙetara ranar Laraba, wanda ya sa adadin 'yan gudun hijira da suka ƙetara tun bayan tashin hankalin makonni biyu da suka gabata ya kai dubu talatin da uku. Majalisar mai tattaunawa kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa ta kuma ce da dama daga cikin masu neman mafaka a makwabciyar ƙasar matasa ne maza waɗanda suka ce suna tsoron za a tilasta musu shiga aikin soji muddin suka zauna. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun ce sun shafe kwana da kwanaki suna tafiya cikin daji. kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce da dama daga cikinsu sun galabaita kuma suna fama da yunwa a yayin da kuma wasu ke buƙatar ganin likita. Kasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro da dala biliyan 21.8 cikin shekaru hudu masu zuwa, wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin cacar baka. Gwamnatin ƙasar ta ce tana buƙatar kashe wannan kuɗin wajen kare ƙasar daga barazana iri-iri. Firaminista Boris Johnson wanda a halin yanzu ke keɓe kansa saboda ganawa da wani ɗan majalisar dokokin ƙasar da yi wanda daga baya aka gano cewa yana ɗauke da cutar COVID-19 ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar cewa akwai haɗarin yiwuwar yanke kuɗaɗen da ake kashewa kan harkokin soji da aka yi ta yi a kasafin kuɗi a shekarun baya-bayan nan ya yi illa ga tsaron mutanen Birtaniya. halin da ake ciki a duniya yanzu na da matukar hadari kuma cike da gogayya fiye da yadda aka taba gani tun bayan yakin cacar baka abin da ya gaya ma majalisar dokokin burtaniya kenan ya kara da cewa duk abin da muke yi a wannan kasar duk wani aiki duk wata cinikayya hatta yadda muke sayayya da kuma abin da muke ci sun dogara ne akalla kan wasu mafiya kankantan matakan tsaro a duniya jerin layukan samar da abubuwan bukata kamar bututan iskar gas waɗanda dole ne su kasance a buɗe hanyoyin jiragen ruwa ingantacciyar kafar intanet lawalolin jiragen sama lafiyayyu layukan ƙarƙashin ruwa na ƙwarai da kuma kwanciyar hankali a mashigogin ruwa a wurare masu nisa ma'aikatar kudin amurka ta kakaba takunkumi ma wasu kamfanonin ƙasar rasha biyu jiya alhamis saboda zarginsu da ci da gumin wasu 'yan koriya ta arewa marasa galihu bisa ga wata takardar bayanin ma'aikatar ta kuɗi za a maka takunkumi ma kamfanin gine-ginen rasha na mukran llc da kamfanin korea colson general trading corporation wanda wani kamfanin koriya ta arewa ne da ke aiki a rasha wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2017 wanda ya tanaji cewa dukkanin kasashe su mai da 'yan kasashen koriya ta arewa gida zuwa ranar 22 ga watan disamba na shekara ta 2019 a matsayin wani matakin dakile hanyoyin da koriya ta arewa ke samun kudaden shiga daga kasashen waje don gudanar da harkokin nukiliya. kafin Ibrahim sake dawowa da ci gaban labaran zamu a kasar Najeriya. Inda wasu kungiyoyi masu zaman kansu ke har shigar da gwamnatin tarayya da majalisar dokokin kasar kotu akan batun yin doka da za ta sa linzami akan yadda za a yi amfani da dandalin sada zumunta na yanar gizo da aka daɗe ana ta kai ruwa rana a kanta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar Madina Dauda ta aiko mana. Har yanzu ana ta kai ruwa rana akan wannan mataki da zai ba da dama majalisar dokokin kasar ta doka da za ta ginda sharuɗa na amfani da dandalin sada zumunta a kasar. Wannan doka da zauren majalisun biyu wato ta dattawa da ta wakilai suke aiki a kanta babu dare babu rana za ta ba da dama a sa ido sosai akan yadda ake amfani a kan dandalin sada zumunta. Wani Honorable Sada Soli Jibiya yana cikin 'yan majalisar wakilai da ke goyon bayan wannan dokar. Dandalin yanar gizo aka yi amfani da shi aka yi tarzoma a ƙasar nan allah ya taƙaita abin sauran yanki na arewa a kasan nan ba su dunguma ba suka shiga abin nan wannan dandalin yanan gizon aka zauna aka yi wannan abun aka zo aka dinga ta'addanci ana sace-sace ana kashe-kashe ana bannata gidajen mutane da gidajen gwamnati da kayan gwamnati da allah bai takaita abun ba ina kasan nan take yanzu shi ma honorable muhammad aliyu wudil ya ce yana goyon bayan dokar amma ba yadda za ta hana faɗin albarkacin baki ba kundin tsarin mulki gaskiya ne ya ba da faɗin albarkacin baki haƙƙi inda wani haƙƙin mutumin ya tsaya sannan wani haƙƙin nasa ya tashi kamar abin da ya faru a ensas nan ka zo ka ce ensas an ce an tsaye da su ka ci gaba da zanga-zanga ka tare hanyoyi wani zai tafi neman abincinsa wani zai tafi gurin iyalinsa wani zai tafi asibiti kai ka ce ba zai je ba kaga shi ma ka shiga hakkinsa wannan doka dai tuni ta farin jini a wajen mahukuntan kasar inda gwamnoni suka fito karara suke nuna goyon bayansu su to sai dai ga mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa cng suleiman abdulaziz yana ganin majalisar da gwamnoni suna barin jaki ne suna dukan taiki. Ainihin abin da ke gaban duk wani wakili na arewa wanda dan majalisa na, dattawa ko na wakilai shine in dai sun san abin da ya kai su in kuma bacin renin wayo da suka yi wa waɗanda suka zaɓe su ko kuma da suka cewa sun je wakilta. Ƙasa garuruwan arewa da suke fama da rashin tsaro a kullum ana sace mutane tun ana yi a dazuzuwa har an dawo har an shigo cikin gari amma wasu ne sun rasa abin da za su yi a majalisa sun rasa abin da za su faɗi sun rasa abin da za su nemi bi a yi ma arewa a majalisa sai su je suna maganar yanar gizo. Ƙungiyar da ke rajin kada haƙoƙin al'umma ta ƙasa Sarah ta fito da sanarwa mai ɗauke da sa hannun jami'in su a daita kumba mumini da ke cewa za ta shigar da ƙara a kotu don a hana yin wannan dokar da take ganin za ta takurawa al'umma ne wajen hana su faɗin albarkacin bakin su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gai da Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya. Tosar filu yayin da annobar COVID-19 ke daɗa yaduwa a Amurka, cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wani tsari dalla-dalla na yadda ya kamata a yi bikin Thanksgiving ko cika ciki na ranar 26 ga watan Nuwamba. Dr. Henry Walke babban manaja a sashin kula da cutar COVID-19 a hukumar ta CDC ya gaya ma kafan labarai ta CNBC cewa wannan lokaci na biki muhimmin lokaci ne na yin taka tsantsan. babu wani lokacin da ya fi yanzu muhimmanci ga kowane ba amurke da ya ƙara himma wajen kiyaye tazara da wanke hannaye sannan kuma mafi muhimmanci a rika sanya takunkuman fuska. 'Yan majalisar dokoki da jami'an soja a Somalia sun ce janyewar sojojin Amurka daga kasar kamar yadda wasu rahotanni ke nuna cewa shugaba Donald Trump zai soyi na iya zama da haɗarin gaske kuma na iya ƙarfafa gwiwar ƙungiyar alshabab da sauran ƙungiyoyin ta'addanci. Sakataren kwamitin harkokin tsaro na Majalisar Dattawan Somaliya, Sanata Ahmad Hashi, ya ce yin hakan zai zama tamkar yin watsi ne da 'yan ƙasar ta Somaliya a lokaci mai sarƙaƙiya. Za a gudanar da zaben Majalisar Dokokin Somaliya ne a ƙarshen watan Disamba, kuma ana tunanin gudanar da na shugaban ƙasa a watan Fabrairu. A ƙarshe ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke yankin tsakiyar nahiyar Amurka na buƙatar kusan dala miliyan 43 don su samar da kayan tallafin da ake buƙatar baiwa mutane wajen 646 waɗanda wasu manyan guguwa biyu da ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka suka addaba a cewar hukumar UNICEF a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Manyan guguwan ETA da ayota waɗanda suka auku ɗaya bayan ɗaya sun yi kaca-kaca da wasu kasashen yankin tsakiyar amurka da dama a wannan shekarar inda suka haddasa ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc daidai lokacin da kwamitocin binciken da aka kafa don sauraron korafe-korafen cin zarafin da 'yan sandan najeriya suka yi wa 'yan ƙasa domin ɗaukar mataki da yin garan bawul ga aikin 'yan sanda alher giras abdu ta duba mana wannan batu ta kuma haɗo mana wannan rahoton sama da wata guda bayan zanga-zangar lumana da matasa a birane da dama na najeriya suka gudanar da neman soke sashen rundunar 'yan sanda da ke yaƙi da masu aikata miyagun laifuka da suka hada da fashi da makami da ake kira sas a takaice Wannan gangamin mai taken NSAS yana ci gaba da zama kan gaba a cikin batutuwa da ke daukar hankalin a Najeriya da kuma kasashen ketare. Sai dai rushe wannan rundunar da gwamnatin tarayya ta yi kadai bai gamsar da masu zanga-zangar ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin kafa hukumomin bincike da tuni suka fara zama a jihohi da dama na Najeriya da kuma babban birnin tarayya Abuja. Wani wanda ya bayyana gaban kwamitin da ke zama a jihar Benue ya bayyana a ƙuba da jami'an sa suka gasa masa. Sun rika kwama min kulki a gwiwoyin hannuna da kafa. Bayan haka suka kwara min man fetur a baya. Daga nan suka yi amfani da abin kunna taba suka cinna min wuta. Da na ji azaba ta ishe ni sai na amsa laifin da ban aikata ba domin a rage min shan azaba. Ban sani ba ashe na ƙara sa kaina cikin wata sabuwar masifa. Sai dai ko baya ga rundunar tsaro ta SAS akwai waɗansu sassan rundunar 'yan sanda da suke gudanar da ayyuka makamantan na SAS da ake bayyana cewa waɗansu lokuta jami'an waɗannan sassa ne suke cin zarafin al'umma amma ɗora alhakin akan rundunar SAS. To menene ya bambanta waɗannan ɓangarorin rundunonin tsaron kuma ina tasirinsu ga aikin? Tambayar kenan da na yi wa DSP Frank Mba kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya wanda ya bayyana cewa. The Nigeria Police Force have got uh, several tactical squads or tactical teams. Rundunar 'yan sandan tana da bangarori da dama kuma waɗansu lokuta ayyukansu suna da alaƙa da juna. Waɗannan rundunoni su ake kira tactical squad. Bambancinsu da 'yan sanda na yau da kullum wato conventional police shine su suna tunkarin manyan laifuka ne masu hatsarin gaske. To ko menene al'ummar Najeriya suka fahimta da aikin wannan rukunin 'yan sanda kuma ina tasirin sassan ga tabbatar da tsaro da kiyaye doka da oda. gaskiya ban san aikin dukansu ba sai ko na ga dan sanda na ga dan sanda dan sanda guda ɗaya ne na san aikin shi highway patrol to shi ke na abu sasin da kuke ganin su da bala'in da suke gaskiya na da yawa za su su operation in ma sun kashe mutum ko sun yi mutum wani abu ba za a sani ba za su sulane su koma in fact kai mutanen nan fa har sasanta ma'aurata suke yi har su magana saurayi da budurwa ba suke shiga ba rundunar 'yan sanda mai yaƙi da fashi da makami dai ta yi ƙaurin suna ne sabili da yadda take amfani da ƙarfin soji wajen gudanar da aikinta inda mutane da dama suka rika bayyana cewa ta zama tamkar ƙungiyar 'yan banga da take ta da hankalin al'umma a duk inda ta shiga. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Alheri Grace Abdu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilo hazibu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahouse.com domin sauraron shirin mu kai tsaye da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alfa Radio mita 104.9 zangon FM wanda yake birnin Kumashin Ghana. Sunana Idris Abdallah Bago. Shirin na yau zai leka zangon tungan malam da ke cikin yankin Greater Accra. Na yi tattaki zuwa wannan zango, inda na hira daga ladiman sarkin wannan zango da ke kan hanyar zuwa birnin Cape Coast. Na fara da tambayarsa sunansa da kuma shekarar da aka kafa zangon tungan malam. sunana alhaji ali garba ni ne galadiman tungan malam tungan malam kamar yadda muke ji an ga cewa kunni ya girmi kaka an kafa shi tun 1845 an ka kafa tungan malam 1845 abinda mun ka samu labari kina a cikin tarihi wa ya kafa shi wanda ya kafa tungan malam sunan shi tungan jibrin sunan da ya zo da shi kenan ainihi da ya zauna wannan kauye ake ce mai tungan jibrin sunan shi kenan da ya zo da ya zauna wurin ya zama tungan jibirin tungan jibirin shine wanda ya kafa wurin nan ya zo ya zauna. Wato yadda aka yi aka samu wannan suna ke. Kwarai yadda aka yi aka samu sunan nan kenan. Ya aka yi jibrin din ya tafi. Ana cewa tungan malam. Haka ne. Wato nan da suke kewayen tungan malam idan za su zo wurin shi sai su ce kaman za mu wurin malam jibrin malam jibrin malam jibrin to kaga she wuri ne zo saura tungan malam tungan malam to yanzu ma a takaice ma tungan nan babu shi yanzu ya koma malam malam ko ina ka ji an ce malam malam malam. To na alakan tungan malam da tungan kada. halakan da ke tsakanin tungan malam da tungan kada shine fadan ya raba tsakanin tungan kada da tungan malam yan tungan kada suna kamun kada yan tungan malam kuma suna kamun kifi sun zo matsinta suna kamun to fadan ma ne wanda ya raba tsakanin wannan gari tsakanin tungan malam da tungan kada domin idan da idan kana tsaye tungan malam kana hangen tungan kada idan kana tungan kada kana hangen tungan malam to kaga halaka muna da halaka da su wallahi sosai sosai yadda ya kamata wato sana'ar malam jibrin da yake yi kenan banda kamun kifi wani sana'a kuma yake yi gaskiya bayan kamun kifi da yake yi yana noma yana sakan kwando yana sakan papa mafici kenan kuma yana aikin ɗiban baba suna sayarwa wanda suke yi ake yin ta'in da muke cewa ta'in da yanzu shi kuma sana'ar da yake kenan sa'an nan tafiya tafiya iyayenmu waɗansu na fitowa arewacin Nijar da Najeriya da burkina faso suna zuwa sai su suna zaune da shi wato suna zaune da shi ne har kakan sarkinmu yanzu wanda muke kiranta umarake mahaifin da ya fito daga najeriya su buzayen kano ne buzun kano ne mahaifin shi soja ne wanda an ka kawo shi a nan sun da sun ka zauna daga tungan malam su ne wanda an kawo sun ka zo sun ka yaki a shantawa a kan soja to shi ne wanda ya kawo kakan sarki wurin malam jibrin suna wurin tana yariya tafiya ya tafiya sa'an nan kakan sarki namiji shi ma ya fito niger ya zo wato sarki ne yanzu kenan sarki ne yanzu kenan kakan shi hmm. shi ma ya fito niger ya zo sun da sun ka zauna sun ka aure bayan sun yi aure she kakan kakan sarki baban ta ya rasu she kakan sarki namiji ana kiran shi muna kiran shi baba Yusuf baba Yusuf mu haka muke kiran shi baba Yusuf ita kuma kakan sarki mace kuma muna kiran ta marakiya rakiya kenan sun zo sun ka zauna wurin sun ka haifa sun ka haifi kaman yara guda guda bakwai maza hudu mata uku sun ka haifa mhm. to a wanga zamani matasa ko kuma yan garin wannan su suke yi ko dai a dan sana'ar da suka kama ko ban da wannan su ko matasan da sun ka tashi waɗannan aikin da sun ka kama ka san lokacin iyayenmu kullum an zo za a koma za a koma ne ba a kula a sa yara makaranta ba a cikin lokacin to da tafiya ya tafiya ne yanzu shi an ka fara sa yara makaranta allo na boko ana ciki ana ciki ana ciki har wani gwamnati ya zo ya bude wani masana'anta muna kan shi brick and ties suna ɗiban lakan fadaman da ke tsakanin tungan kada da tungan malam sun ka kafa wannan abu daga tungan malam suna ɗiban lakan suna dafawa suna mada shi bricks ana zuwa ana sai ana gini da shi to iyayen mu kuma kakarmu da sun ka zo shi su ma sun ka shiga wannan aiki da tafiya ya tafiya kuma shi an ka zo an ka bude quarry ana gidan dutse ana niƙawa sun kawo mashin to sai iyayen mu duka sun ka shiga cikin waɗannan ayyuka suna yi kaɗan kaɗan kaɗan kuma suna noma noman suna wani aiki kuma suna noman suna wani aiki kuma suna sa kan kwando da papa su kuma suna yi har wannan aiki kuma ya zo ya mutu shi sarki a tarihi ya gwada inda ya fito shi jibril eh tarihi ya gwada kuma mm. ainihin mutumin kano ne bakane ne eh bakane ne to baya ga hausawa da ke tungan malam akwai wasu kabilu kuma daban-daban da su akwai kabilu akwai ankarawa akwai fantawa akwai yarbawa akwai dogonbawa da sun fito sun ka zauna da mu duka a cikin garin sai zuru kabilu daban-daban daban duka sai muka zama daya muna cikin tungan malam yanzu akwai sarki muna da sarki a halin yanzu wanda yake kana ladimansa haka ne shi sarki kafin shi sarakuna nawa ne suka yi sarautan tungan malam a da ba a naɗa sarki kamar a ce an naɗa sarki sai da a ce mai unguwan malam ko mai unguwan tungan kada ko mai unguwan okanshi ko ba gane ba ba na da kamar yanzu da muke bidiya a naɗa sarki kowa da kowa ya zo a mai rawani da ba haka ba ne. da idan kai ne ka zo ka zauna a wuri to shi a mai da kai mai unguwa kai ne mai kula da duk wanda zai zo zauna a cikin wannan gari kai ne wanda ka zama mai unguwa to bayan shi baban sarkin ya rasu shi an ka ba wani sarauta sunan shi muna kan shi isa eh, sarki kasim shi kuma ya sarauta kamar shekara biyar gaskiya ya tafiya ya koma najeriya amma shi anin shi ba wangare ne da ya koma najeriya shekara da shekaru da dama ba mu ji ɗorin shi an ka ce to ba za a zauna gari haka nan sarki ba sarki ba shi an ka zauna an kai shawara an ka ce yanzu ya kamata na da sarki to ka siya shi an ka zo an ka ɗauki sarki na sunan baban shi ne da sunan shi sarki isaka muhammad sarki isaka muhammad sunan uban shi ne muhammad amma sunan shi Ani shi ne isaka to shi an ka zo an ka naɗa shi sarauta kuma bayan wannan kuma shi zamar mawa kuma su ma sun yawa a cikin garin shi zuma sun kuce suna neman sarauta shi su kuma an ka ba su sarkin zamar adamawa da sarkin zango tungan malam yanzu dai a ce dai malam wurin gari ne ya zama malam yanzu ba mu bacci sancin tunga kuma yanzu malam ne yanzu da me kuke alfahari alfahari mu ne yanzu iyan mu da jikokin mu yanzu sun yi boko yanzu sun shiga aikin bature waɗansu kuma sun koyi sana'o'in hannunsu da shi suka yi tunkaho a takaice dai yanzu ko wani wanda ya fito daga tungan malam wanda yake fitacce wanda yake an sani za a ce wannan dan tungan malam ne gaskiya ba fariya ba ko ba ganin kai ba a lokacin nan mahaifiya ta ce wanda ta yi fice a karin tungan mala ana kiranta hajiya boya duk in ka ce ka fito tungan mala farko abin za ta miki kenan ka san hajiya boya an ce an santa ita ce wanda ta yi fice cikin a karanga duka an santa sosai sosai ita ce wanda zan ce kamar ta yi fice sosai ta wani bangare ta yi fice siyasa eh, wato ta yi fice kan sana'anta sanan daga baya kuma lokacin da 1992 eh, da rawlins ya zo kan harkan ndc ya tuɓe riga ya komo kan harkan siyasa to ita ce wanda ta kawo ndc nan a garin tungan mala ta kawo flag na tana yawo gida gida gida gida tana nuna wa mutane kamar gashi yanzu an fam sabon party shine ndc to wannan ya bari ma yanzu ma tungan malam nan kusa da masallaci nan da wannan police station yake babu wani party da ya taba ci a wurin in ban da ndc inda ta kafa waje aje ne ya zama police station cikin zangon malam kusa da masallaci kowane shekara idan an ka yi zaɓe wurin nan in ban da ndc ba mai ci shi shi a ƙarshe wani ƙalubale kuke fuskanta wato ƙalubalen da muke fuskanta shine yaran jikokinmu suna harakan shaye-shaye she muka zauna muka duba kamar a'a ba haka zamu yi ba ya kamata yaran ga suka shaye-shayen ga mu jawo su a gare mu mu dunga eh, nuna musu wani su tarbiyya domin yau ga mu ne amma gobe su ne amma idan sun ku doki harakan shaye-shaye ba zai musu kyau ba gobe an zauna gari a waye gari babu manya a gari amma su daina waɗannan shaye-shayen su zo kusa da mu mu guda musu ku yi wanga ku yi wanga ku yi wanga muna jan kamar dai kan da uba ke jan dan shi a jikin shi haka muka duba muna jan su a jikin mu don saboda su daina gaskiya yanzu kuma sun daina shaye-shayen yadda ya kamata To jama'a masu sauraron mu yadda hirar mu ta kasance kenan da Alhaji Ali Garba ladiman zangon tungan malamin. Ni ne na Idris Abdalla bako daga Alfa Radio mita 104.9 zangon FM da ke kuma shigana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jigon. Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar Juma'a. Bismillahir Rahmanir Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. sunana abubakar mahmud aliyu daga masallacin danfodiyo da yake karamar hukumar kumbotso jihar kano yau faɗakarwa ta mu za mu ta ne akan yalwar rahamar allah subhanahu wataala hakika a mafi yawa daga cikin mutane suna aikata launi kala-kala na sabo ta yadda za a ce wani ya ji ruwan allah ya tuba sai ya ce akan me zai tuba me yayi da haka zunubi ya yi yawa ya girmama da haka su suke ganin cewa ai ba su kai ma su tuba ba akan zunubin suke yi ko kuma saboda yawaita zunubin ya rufe musu zuciya da haka ba sa iya ganin ma suna saba Allah subhanahu wataala bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama ga waɗanda suke aikata sabo akan cewa su tuba daga abin da suke aikatawa kamar bana Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul zumar yana cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka faɗa cewa ya ku bayina waɗanda suka zarme a bisa kawukansu kada su ɗeba ƙauna daga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala hakika Allah subhanahu wa ta'ala yana mai gafarta zunubai ne baki daya hakika shi mai yawan gafara ne mai jin kai a cikin suratul baƙar Allah subhanahu wataala yana ce hakika Allah subhanahu wataala yana son masu yawan tuba kuma yana son masu yawaitar yin tsarki haka nan hadisi ya tabbata sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hakika Allah subhanahu wataala yana shimfiɗa hannayensa da dare saboda wanda ya yi zunubi da rana ya tuba yana da hannunsa da rana saboda wanda yi zunubi da dare shi ma ya tuba har zuwa lokacin da rana za ta hudu daga mafaɗarta. Don haka ya kai dan wa musulmi kai gaggawar tuba kada kai jinkiri domin azabar Allah subhanahu wata'ala mai raɗaɗi ce. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ku koma zuwa ga Ubangijin ku kumi ƙauya zuwa gare shi tun kafin azaba ta zo muku sannan ba za a taimake ku ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da tuba wanda zai janyo mana yarda Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To Allah ya saka malam da alkhairinsa. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa 'yan gudun hijira wajen dubu ɗari biyu su ƙetara daga Habasha zuwa Sudan cikin watanni shida zuwa goma sha biyu don guje ma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin Habashar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira wajen dubu ɗaya da ɗari takwas da tasa'in da shida ne suka ƙetara ranar Laraba wanda ya sa adadin 'yan gudun hijira da suka ƙetara tun bayan tashin hankalin makonni biyu da suka gabata ya kai dubu talatin da uku. Kasar Burtaniya ta yi shelar shirin kara kuɗin da take kashewa kan bangaren tsaro da dala biliyan 21.8 cikin shekaru hudu masu zuwa. Wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin cacar baka. gwamnatin kasar ta ce tana bukatar kashe wannan kudin wajen kare kasar daga barazana iri-iri ma'aikatar kuɗin amurka ta ƙaƙaba takunkumi ma wasu kamfanonin ƙasar rasha biyu jiya alhamis saboda zarginsu da ci da gumin wasu 'yan koriya ta arewa marasa galihu bisa ga wata takardar bayanin ma'aikatar ta kuɗi za a maka takunkumi ma kamfanin gine-ginen rasha na mukran llc da kamfanin korea colson general trading corporation wanda wani kamfanin korea ta arewa ne da ke aiki a rasha wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shekara ta da goma sha bakwai wanda ya tanaji cewa dukkanin kasashe su mai da 'yan ƙasashen koriya ta arewa gida zuwa ranar 22 ga watan disamba na shekara ta tara a matsayin wani matakin dakile hanyoyin da koriya ta arewa ke samun kudaden shiga daga kasashen waje don gudanar da harkokin nukiliya masu raro a nan kika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku josa abokan aikin mu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri za ku kuma yi zaji mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye mu da suka gabata ta mu na Hausa da ma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ta gabatar da shirin da kuma cibahiro dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi hashin gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai wani jikon salamu alaikum